Kalangu, studio Kalangu. Tahia yanayin Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahia yanayin Niger. Studio Kalangu, Imam Ma'ada ne ɗauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. A wannan dare ne al'ummar musulmi na sufi za su raya moladi ranar zagayowar haihuwar manzon Allah Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Bahramu Bubakar ya yi bayani game da shirye-shiryen molidin kyota yankin Doso a cikin yanayin COVID-19. Ranar duniya ta silimar wasa da ake bikinta kowace ranar 28 ga watan Oktoba a Afirka Nijar ce ta farko kan wannan nau'in silima tare da marigayi Mustapha Alassan. Ɗansa ya yi tsokaci kan mahaifinsa kan yadda ya rungumin salon silimar wasa. rigakafin bala'o'i na yiwuwa a cewar wani masanin cibiyar tsarin sanin alamomin farko amadu umaru ya yi bayani a cikin rahotonmu na musamman yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya a Nijar al'ummar Sufi ta 'yan uwa musulmi za ta bikin wannan dare na Moladi zagayowar ranar haifuwar manzon Allah Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka saba a kyauta miliyoyin musulmi ne za su hallara sai dai wannan shekara bikin zai kasance cikin yanayi na annobar COVID-19 in ji shek Barhama Abubakar shugaban kwamitin shirye-shiryen Moladin kyauta Barhama Hasumi ta wayar tarfo. covid wannan al'amari na coronavirus ya haddasa rufewar iyakokin ƙasarmu hakan zai iya sa adadin waɗanda suka saba halartar wannan sabga ya rage hakika maulidi sabga ce da jama'a ke halarta sosai don haka ko da mahalarta na cikin ƙasar Nijar kaɗai za su iya cika garin kyota ya waje ba kuma akan haka a mutunta matakan kariya ga cutar ta coronavirus a mutunta bincike bincike a bakin gate mutane za su kokartawa ga mutunta wa'annan matakan tuni ma an girka matakai daban-daban harabar ministan kiwon lafiya ta aiko tawagogin jami'an kiwon lafiya daban-daban domin tallafawa ga sabgar kuma da kulawa da mahalartan ta fuskar coronavirus. Ranar yau 28 ga wata Oktoba aka keɓe ga silimar wasa tun a shekara ta biyu kuma kusan kasashe 40 ne suke bikin wannan rana a Nijar mai tsara fina-finai mirganyi Mustapha Alassan ya bullo da irin wannan salon fasa'a a shekara 1960 ɗansa Abdul Wahab Mustapha Alassan ya yi tsokaci kan yadda mahaifinsa ya rungumi wannan silima ga dai ƙarin bayani cikin rahoton Rahila Sumana. Mustapha Alassan. Mustapha Alassan ya fara harkokin sirmar sane a ƙasar Kanada a wajajen 1960. Ya fara fim ɗinsa na farko a cikin wani ɗaki na otel yana zane-zane da ya harhaɗa wanda aka fara na farko bayan mutuwar gangi a shekarar 1966. Ya ci gaba da fina-finan wasa da kuma tsara su. A shekarar 1990 ya fara sinima ta zamani. a wannan lokacin ne mu muka shigo cikin wannan masana'anta ta fina-finai yanzu harkokin sinima a nan Nijar suna fuskantar matsaloli da dama kamar matsalar ba da horo muna da fina-finai da ƙananan tallace-tallace dukkansu ba sa iya yin yadda ake so abinda muke so matasa su samu shine horo muna da matasa masu gurin raya wannan masana'anta ta fina-finai amma ba su da hali kuma babu isasshen horo gare su la Haɗuwa mai taken grand Rencontre Citoyen da aka tsaida a farkon watan Nuwamba mai zuwa tsakanin shugaban ƙasa Isufu Muhammadu da matasan Nijar domin musanya kwarewa sanarwar ta fito ne daga bakin ministan raya al'adu Asumana Malam Isa a yin wani taron manema labarai a cikin rahoton Nafisa Adamu. A wajen harabar minista tun shekara 2018 muka so ganin kowace shekara mun yi abin da ake ce ma rancontar citoyen faduwa ta 'yan kasanci. Muka fara fusa'anta wannan tunanin. Sai na tuno da wata matashiya ta ma girka wannan tsarin inda wasu matasa kuma suka tuntuɓe ni kan batun guda. Na ce musu to su je su shirya kansu tsakanin su su yi tsari ɗaya. Nan ne suka samu suka tsaranta babbar haɗuwa ta 'yan kasanci. kuma harabar minista ta hada musu gwiwa kenan da farko haɗuwa ce tsakanin shugaban kasa da matasa da za a canza yayu abu ne mai mahimmanci a gare mu ma'udi biyar za a shirya kuma matasa ishirin muka rairaye a kowace jiha za mu shimfiɗar da wannan haɗuwar tare da ziyartar hilaye da aiwata kuma ayyukan amfanin jama'a da za su inganta ma'udan babbar haɗuwar da magabatan kasa. Mutum guda aka kashe a ranar Asabar da ta gabata jihar Bobe yankin Doso a yan wani rikici tsakanin wani manomi da wani makiyayi wanda ya tafka ta'asar ya gudu in ci sakataren kungiyar makiyayan Doso domin kauce irin waɗannan matsaloli kowane yanki na tsaida ranar sakin gonaki in ji Manga Omar a cikin rahoton abokiyar aikinmu na Hadiza Hassan. Wannan rikici ya faru ne lanin asibiti da yauce. Akwai waye kai wanda muke ma makiyaya. Makiyayan nan dukkan cikin damuna suke zuwa wajen azawa cikin filin ko abala. War haka ne suke dawowa. muna tarbo su tun can mu faɗa musu lokacin sakin gonaki bai kai ba ya kamata su yi hankuri har lokacin nan ya kai sannan su shigo gonaki su makiyaya da manoma har masu ɗaruruwa muna musu waye kai in ma an samu banna cikin gona akwai hanya wanda za a ɗauka saboda in an yi banna cikin gona shi shakani shi eh, makiyayi da manoma suna iya su gyara a maida mu kowa hakin shi in ba su gane ma juna ba za su ta yi gidan mai gari ko gidan mai ƙasa har su kai gidan juju in ba su samu gane ma juna ba sakin gonaki a cikin department ɗin boboi dai sun aje ne a rana 30 ga watan watan Nuwamba kun gani lokacin har yanzu bai kai ba mataya suna nan suna shigo gonaki manoma su da kansu mutum kana da gona sai ka sa bisashen ka cikin gonarka kuma gashi nan lokaci bai kai wani abu ne wanda yake jawo mataya wanda suke wucewa su ma su shigo gonaki Domin rigakafin rikici tsakanin manoma da makiyaya sakataren gungun kungiyoyin makiyayan Nijar kafan na ganin ya kamata a rubanya da kai kan dalilan waɗannan tashashen hankali. Almansur Ahmed ya yi tsokaci ta tarho a cikin rahoton Rahilatu Sumana. Makiyaya da ke haiwa zuwa arewaci, makiyaya da ke fitowa daga wani wuri, makiyaya ne da ke fitowa daga wani wuri, yawancin wajen dawowarsu ne a lokacin sakin gonaki muke lura da rigingimu, yawanci akwai wasu makiyaya da ke kokarin tura dabbobinsu da wuri kafin ranar sakin gonaki abinda bai dace ba akwai kuma manoma da ba su girmama sakin gonaki waɗannan tabi'u suna daga cikin abin da ke janyo rikici a nan merori ya kamata su taka muhimmiyar rawa wajen wayar da kai ku sani akwai wasu tabi'u na al'ada inda wasu suke son bin wasu burbushin albarkatun gona akwai irin kiwo da dama akwai kiwo da ake tsaya wuri guda akwai waɗanda ake zuwa nesa ya kamata a kiyaye ciyayi kamar yadda ake tambayar mu mu a ko'ina. Na biyu, a wadda kan dukkan masu ruwa da tsaki. A wannan shekara yawancin makarantun sakandare an mayar da su a makarantun CS yayin da kuma ake kafa wasu CAJ e a cewar cibiyar jiha ta ilimin sakandare. Wannan mataki an yi shi ne domin rage yawan 'yan makaranta cikin makarantu da kuma rage nisa wuri ga ɗalibi in ji Sale Alhaji Labo na cibiyar ilimin sakandare na Zandar a cikin rahoton Mustapha Mamman Sani. A bangaren jihar Zandayar mun sami wasu makarantu guda biyar cikin yankunan karkara. Makarantun koleji guda goma sha uku biyu a cikin gundumomi goma sha ɗaya a cikin yankunan karkara don su kawo sauƙi ga tsohin makarantun koleji. Wani bi yara suna tafiya kilomita arba'in zuwa hamsin kafin su kai makarantunsu. Yaran gidumuni suna iya tafiya har ta kaya wajen karatu. Akwai tazara mai yawa. Tare da wannan tsari na karatu musamman musamman na fusahar ayyukan hannu wanda yanzu ya zan kamar wani tsari na wucin gadi akan ba da horo. Muna da wani adadi mai yawa na makarantu da za su canshi makarantun zanaki haka zai ba mu damar duba in waɗannan makarantun ko za su iya ɗaukar dukkan ɗalibai da muke da su da waɗanda za su zo yanzu a cikin makarantun kwaleji. Biran zauren masu saida magunguna na ƙasa na farko Senop an kafa shi ne a ranar 22 ga watan Oktoban shekara ta 2020 a Yamai. Na kunshe da mambobi takwas bisa wa'adin shekaru uku biran na da nauyin yaƙi da saida magungunan jabu da kula da girin ma'aikin in ji Dr. Aliu Amadu Maiga shugaban Order da Medicine a cikin rahoton Adama Dawaki. Samun wannan kungiya karuwa ce fannin sha'anin kiwon lahiya kuma al'umma gabaki daya ma'aikacin sayar da magunguna ya kamata a ce ka mallaki digiri na ƙasa ɓangaren magunguna a sa ido kan digiri na sayar da magunguna da na natsuwar masu sayar da magunguna don kiyaye marasa lahiya ba za a bar magunguna cikin rariya ga mutane da ba su san komi ba akan magunguna ƙasar niger na daga cikin ƙasashe da ake sai da magunguna ko ina barkatai a cikin ƙasa ba su ma tunanin matsalar da yake haifarwa Aiki na farko gwamnati ta mai da magunguna a cikin gidajen sayar da magunguna akwai alkali mai kula da haka. Misali a shekara ta 2013 wani abokinmu da ya taimaka ma wani dan kasuwa wajen shigo da magunguna da aka gano hakan an dakatar da shi tsawon watanni uku. Filin kwallon kafa na maraɗi ya karbi a makon da ya gabata da bakuncin wasannin matasan ƙasa na Ujena matasa maza da mata kusan ɗari ne na makarantun firamare da suka fito daga zandar agadasa samaradi da yamai suka fafata a kwallon kafa da langa ɗaya daga cikin wasannin gargajiya mafi karbuwa a cewar coordinator ojena wata dama ce ta karfafa hanyar wasannin motsa ciki ga yara a tsawon kwanaki biyu sani buda a cikin rahoton muhammad mamman abun da muke yi kwallo ne da langa kowace kungiya mun ɗauko matasa goma namiji biyar mace biyar da muka fara shekarar da ta gabata haɗuwar agades an ga yadda suka taka rawa sannan kuma ga haduwar maradi inda idan baka tsaya ka dubi kitson da aga yan matan ba ba za ka ce yan mata ba ne suna da kuzari shine ya kara martabar haduwar maradi waɗannan matasa da muka hada daga makarantu goma sha biyar suna wasannin motsa jiki da abubuwa da dama na al'adu mun shirya wasanni na musamman a gidan raya al'adu na ƙasar faransa da ke garin maradi abinda babu a cikin wasu jihohi kana mun shirya gasa tsakanin makarantu fannin raya al'adu Waƙe-waƙe, raye-raye da wasannin kwaikwayo babbar wasa ce muka shirya a nan gidan raya al'adun na maradi sauran zuhohi sun so wannan abin kwarai kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kar in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na niger idan kika gane yadda lamarin yake kina iya rage jin tsoro wannan karon zan bi shawararka na ga alamar akwai labarun karya da ma marasa tushe da dama ya kamata mu yaƙe wannan al'amarin sabilin tsoron da nake ma duk na gaji abu na ƙarshe ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni sannan ki ɗauki rayuwa da sauƙi ki iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta tun zu sai rahoton mu na musamman a nijar rigakafin bala'o'i na yiwuwa a cewar adamu umaru shugaban sashen kula da shirin ƙasa matasa na rigakafin bala'o'i a cikin rahoton Muktar Hamadu. Mafi yawan bala'o'i sun danganci ne da yanayi. Ai ba a iya hana abkuwar fari, kuma ba a iya hana abkuwar zubar ruwa mai karfi. Amma idan muka san za a samu zubar ruwa mai malala da karfi, ana iya ɗaukar matakai saboda idan ruwan suka zo ya zanto an yi wata kariya. Akwai kuma fuskar yanayi da ke shiga ya afku hakan na haddashin abin da aka saba gani zai karu da babban nau'i kuma za a ga ababuwa da dama da ba a taba gani ko ana iya yin rigakafin bala'o'i daga inda lahi on peut les prévenir justement Haƙiƙa ana iya rigakahi gare su. Hasashen yanayin meteo, kimiyyar nazarin ruwa, hydrology, cibiyar sils, cibiyar agreement da sauran harabobin hulɗa da dama bisa lamarin kamar su akmat Inda a cikin hasashen da suke a kan kakar sun yi hasashen zubar ruwa mai yawa fiye da yadda aka sani. Idan za a samu ruwan fiye da yadda muka saba gani, haka na nihin ya waje ba a ɗau matakai fiye da yadda aka saba ɗauka. Amma duk da haka abin abin da ya faru a bana ya zarce ga abin da muka yi tsammani kenan ana iya rigakahi kuma a kula ba sai an yi jiran lamarin ya zo ba a yanzu haka muna cikin kamfin da muke ce ma sandai set wato guri bakwai inda kowace shekara muna fifita guri guda a shekara 2016 aka soma shi bana muna kan guri na biyar na tsarin sandai shekarar farko ta 2016 mun yi nazarin cewa da a samu a sassauta bannar ga rashin rashin rayuwa da rage adadin mutanen da ke fuskantar lamarin a rage asarar tattalin arziki da bala'in ke haddasawa. Bana ya kamata kowace ƙasa ta samu dubarar kanta domin sassauta bannar bala'in. Domin kula da bala'o'i sai ana da hali sosai ko Nijar tana da halin fuskantar waɗannan bala'o'i. A da Nijar bata da halin ya waje bata samu halin saboda kariyar rayuwar ɗan adam ce ita ko rayuwar bil'adama wajibi ne kowane ɗan ƙasa na da 'yancin samun kariyar ta ƙasarsa ya kamata ta mashi. Huta lafiya.